na'am to bismillahir rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta uku ga Rabiul Awwal 1430 wacce ta daidai da 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shazal Arf fi sarf har yanzu muna nan akan bayanin al awzan al-mazida wazna waɗanda yake ana musu ƙari a wazani na biyar shine wafta'ala wanda a kansa za mu tashi bayan mun karkara karatu akan fa'ala ya ce shi ifta'ala ishtahara fi sittati ma'anin ya shahara da ma'anoni guda shida <clears throat> ifta'ala ahadiha ko ahaduha ko ahadaha duka zai dauka al-ittikhas daukan abu misali kaman yahtatama zaidun waqtadama zaidu ittakhadha lahu khataman wa khadiman ya dauki zobe ya dauki ma'aikaci ya sanya zobe ya kuma samun makansa ma'aikaci wannan ana kiran shi ittikhas kamar da abu kai personalizing abu kamar da abu naka maimakon ka ce ittakhadha zaidun li nafsihi khataman wa khadiman sai ka ce ihtatama wa ihtadama cikin sauki ne itikas muna fahimta kuwa wasaniha sai ka ta biyu alistihad wa talab kwazo da kuma nema ba. wa kataba ai ishtahada wa talabal kasba wal kitaba yayi ƙwazo har sai da ya samu aiki irin na rubutu sannan kuma ya samu aiki ya samu aiki wanda zai yi sannan kuma ya samu abin da secretary wato ainihin aiki na rubutu da aka samu ce iktataba iktasaba wannan siga ce ta dullo ala alirjihaj wa talab kwazo da kuma nema ana fahimta kuwa Fai. ha ko wasalisu ha siga ta uku a tasharu tarayya cikin abu abu guda biyu سيتا عليا تشين أبو الأيا كاختصم زيد وعمر أي اختلفا اختصم زيد وعمر أي اشتركا في الخصومة كو في المخالفة منافعين فهمت ورابعها صيغة تهدو الإظهار بين الدأب كاعتذر واعتظم أي أظهر العذر wal azama ya bayanar da hanzari uzurinsa da kuma ɗaukaka girmansa don haka ana sai mu ce izhar sigan nan ta dullu alal izhar bayyanar da abu domin uzurin in ba a bayanar da shi ba ba za a iya saninsa ba girman in ba a bayanar da shi ba ba za a iya gane ya bayanar da girman ba wa khamisuha siga ta ko ma'ana na biyar al-mubalaghatu fi ma'na al-fi'l isuwa matuƙa a cikin nuna ma'anan fi'li taqtadara wartadda ay balagha fil qudrati war ridda wato ya isa matuka wurin nuna iko da kuma bayanar da riddansa Allah ya tsare an fahimta da kun ga irtadda da iqtadara sun yi nuni akan mubalaga da haka sai mu ce siga ce wace ke tadullu al mubalaga nuni akan kurewa isuwa matuka wasadisuha ma'ana ta shida mutawa'atu sulasi kafiran bi biye wa sulasi su da yawa kya addaltuhu fa'tadala na daidaita shi don haka sai ya daidaitu za a ce mutawa'a wajen jama'tuhu fajtama'a na tattara shi don haka sai ya tattaru ijtama'a i'tadala ala ifta'ala tadullu ala al-mutawa'a bibiyan abu muna fahimta wa rubama ata mutawiyan lil mudaf wa mahmud sulasi to ba mamaki yana iya zuwa mutawi' ne mai bi ne ga mudaf da kuma mahmud sulasi wanda yake sulasi ne amma yazo da hamza kaga a can kenan adaltuhu ne ba tuhu ba jama'atuhu ne ba jama'atuhu ba to amma nan ga mudaf wa kaqarrabtuhu faqtaraba na kusanto da shi don haka sai ya kusanto qarrabtuhu faqtaraba adaltuhu fatadala jama'atuhu fajtama'a wancan ba mudaf ba amma wannan shine mudaf wa ansaftuhu fantasafa nayi mashi adalci sai ya adaltu da hukunci na mun fahimta kaga mahmuz ne nan ansafa mahmuz ne duk da dai mazid ne shi ma wa qad yaji'u bi ma'na aslihi ba mamaki yazo da ma'anan asalinsa mai yasa li adami wurudihi domin shi asalin ba a same shi mujarrad ba don haka kawai sai zo mazidin sa kai tsaye kartajal al khutbata ya fada wa khutba kai tsaye daga rajul dama rajul an sa maka rajul ne saboda duk abin da ya faɗo kai ka shirya masa an fahimta eh kwarai da gaske don haka irtajala sai mu ce ya'ani ya fada wa khutba ba tare da ya shirya mata ba kaga ba cewa rajulan khutbata ba cewa li adami wurudi aslihi don haka sai shi wannan siga ta mazida sai ta zama cewa ainihin irtajala ita ce ta mai madadin asali washtamalat sauba in ya sa riga da kalman shamlatu riga mun fahimta to ya ce ba ce shamila sauba ba a cewa ce dai ishtamala saboda asalin bai zo ba muna akan gane ishtamala na wancan na kunsa da wannan bangaren shi ne eh, dole zama karina ita ce za ta nuna maka kamar misali ka ce ne alqur'anu ghairu makhluqin alqur'anu makhluq kaga yana iya daukan alqur'ani ba ƙarya bane ikhtilaq kirkira kuma yana iya daukan halitta to qarina ita ce ta dullu ala siyaq wala ya fahimta haka ai kamar misali qala ar-rajulu mutum ya ce ko kuma ya kailula

na'am ka gani na'am to kaga shine wani kici maka man qala qala Allah faqad kafara sai ka rikice ka ce to ai ga alqur'ani ba magana Allah bace ka fahimta to kuma la ta'khudhu sinatun akara wakala. mu tsaya nan ko mu nausa سبحانك اللهم وبحمدك